الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ba wani dogon jawabi ba komai kai tsaye na ji abin da malamanmu suka faɗa cewa jiya akwai ɗaya daga cikinmu alarammomi ya kai ƙaran wanda yi wa al'ummar musulmai laifi a kotu bayan kuma irin kamun da Allah yake ta masa nima insha Allah bayan na tashi na samu goyon bayan lauyoyi a matsayinmu na mawaka za mu kai karen shi tun da na ji ya ce ba mai iya jijjige shi na tabbata akwai samarin sunna a nan sosai kuma ba za a bani na yi waka ta ni kadai ba za a bani amshi don haka sai kuna cewa da awar suna gaba gadi babu mai iya jijjige ta da awar suna gaba gadi babu mai iya jijjige ta da da'awar sunna gaba gadi babu mai iya jijjige ta gaba babu mai iya jijjige ta na kira jabbaru Allah wanda shi ya yi masu kaudi da'awar sunna gaba babu mai iya shi ya kaji maza na sunna shi ya yi wasu masu shi ya yi wasu 'yan zumuɗi da a wasu na gaba gaba rabbi ƙara dubun salati gun muhammadu zan ji daɗi da a wasu na gaba gaba wanda duk ya taɓo muhammadu za mu taru mu jijjige shi da a wasu na gaba na ji wai a Kano akwai wani shi amirul wa'izina To a Bauchi muna da sunanai amirul kazibina Ran da an kai tsiye kwa ya zam amirul ka'ifina Da awar sunna gaba gari ba kuma ƙarshe har ya furta tuba tun da an jijjige shi in ka gan shi a ran da an ka tare kamar wani ɗan kurege ga gumi ya shargabe shi duk da esi ya karage kar ka bar shi gwanin murabi tun da manzo ya yi wa ƙage a kar ka bar shi gwanin murabi tun da manzo ya yi wa ƙage a murƙushe shi ta can kabiru ka ja shi gefe ka jijjige shi Taushe shi ta can kabiru ka ja shi gefe ka jijjige shi. To ana haka sai kawai ne To ana haka sai kawai muka ji shi ya lashe amainai. Tir da halin ɗan ta'adda babu zindiki kamanai. Da Da'awar sunna kai da da ka furta tuba me ya kai ka da yin bayanai ga shi har an dakile shi kan a ƙarisa jijjige shi a da'awar suna gaba gadi babu mai iya jijjige ta da'awar suna gaba تو الحمد لله رب العالمين Uh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Allahu akbar Allahu akbar kabira a shiga kuwa tsaye haka <laughs> idan kuma kanka tambayar na kuma بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله في الأولى والآخرة الحمد لله قديما وحديثا الحمد لله حمدا كثيرا والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين يموانا mutanen boci da mai yiwa masu kallonmu ta tashar sunna tv da sauran guraren da za a iya kallon mu ina ƙara jaddada mana sallamar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu bayan mun saurari mahmudul kalam zan sake dawowa don ci gaba daga inda muka tsaya wannan tambayar zan mika ta zuwa ga abu usama dr muhammad rabiu umar musa rijiyar lemo gabata malam mun ji kuma na bayanin makomar waɗanda suke cin zarafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam makomar waɗanda suke cin zarafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kuma na bayaninsu yanzu za mu so mu ji mecece kan ɓoyayyar manufa na masu ƙoƙarin cin zarafi da cin mutunci da wulakanci da zagi da aibata manzon Allah sallallahu alaihi me suke so su ci me suke so su cimma bismillahir rahmanir rahim ah, manufar masu wannan abu manufa ce da take a bayyane da kuma Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana ita a cikin alkur'ani mai girma babban manufarsu ta farko ita ce rushe addini gaba ɗaya domin idan aka raba mutane da annabi sallallahu alaihi wasallama to an raba su da addini babu imani ga duk wanda bai imani da manzon Allah ba babu imani ga duk wanda bai gazgata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba Allah ya gaya mana yuriduna li yutfi'u nurallahi wanga Allah ya baɗi manufar suna nufi ne su bice hasken Allah da bakunansu da haka su gaggaba ɗaya babu magana addini an ajiye addini mutum ya zo yana rayuwa yadda ya ga dama yana bautawa abin da yake na son zuciya daga cikin manufarsu dawo da mutane <clears throat> kome yadda mutane zuwa ga kafirci su dama kafirai ne sai suke so kuma mutane masu zama kafirai wala ya ya na kum hatta ya kuma an dinikum inista istata'u Allah ya ce ba za su gushe ba suna yaƙar ku har sai sun dawo da ku zuwa ga addininsu idan za su iya ma'ana duk da suka samu dama abin da suke so su kenan shi yasa za ga duk mai wannan akidar ba ruwan shi da kafirai shi wannan dan tamoran namu yana nan ka shiga cikin YouTube ma za ka gani da duk inda ake watsa abuwan shi in zai bikin shi har kiristoci yake kira ya ce ku zo ni ina gayyata kowa da kowa saboda aƙidar alwala walbara a lalata ta cikin zukatan mutane shari'a ta yi bayanin mu'amala da hudud na mu'amala yadda za a yi da wanda ba musulmi ba akwai kuma inda wanda ba musulmi ba to ba ma'ana yana da iyaka yana da haddi irin waɗannan za a gani yanzu in ka kalli da'awar shi'a za a ga duk abin da suke da kiristoci ake har yanzu ta kai ma zarmewar ta kai in ana kirsimeti za su je coci su shiga a yi da su a yi waƙa a gurin da ake cewa Allah uku ne ko Allah ɗa Allah Allah uba Allah ruhu mai tsarki kuma suna gurin fa waɗanda da nassin alkur'ani Allah ya gaya mana duk masu yin wannan kafirai ne laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa amma ga mutanen nan a cikin suke yi suna taya su suna murna to za ga wannan ba komai bane shine a raba mutane da addini a lalata addinin daga cikin manufarsu wadda take bayyananniya shine lalata rayuwar mutane da maita mutane zuwa ga rayuwar jahiliya domin dan adam in ba addini bai da maraba da dabba abinda yake raba dan adam da dabba shine addini domin hankali da Allah ya bai wa dan adam idan bai da addini to hankalin baya isa ya shiryar da shi zuwa ga abinda yake daidai shi yasa Allah ya aiko manzanni ya saukan mana da littattafai domin mai da su ne da hankali da Allah ya ba mu sai ma'ana nassi ya shiryar da hankali sai a gane abin da yake daidai to idan aka raba mutane da addini sai a mai da su rayuwar dabbobi sai ka ga kullum yanzu idan ka kalli irin abin da ake kokari a shigo da shi kasashen musulmai duniya da duk kasashen mu na irin cewa a a ko kuma dan me za a takura wa mutanen da suke yin ma'ana suke mazan da suke bin maza ko matan da suke bin ma za a ba su incin su da me za a hana su kaga wannan addini ake so a lalata ana magana dan me ake aurar da yara da wuri ba wai makasudin dan a taimaki yaran ba makasudin tunda mu muna aurar da yaran mu da wuri kuma wannan yana kawo raguwar lalacewa da balbalcewa da zinace zinace to bari a hanyar da za a raba sai a fito da su abubuwa daban ba wai da manufar dan a kare su ba saboda mai duk wani abin da zai kai zuwa ga raba mutane da addini shi ake kokarin ayi irin waɗannan mutane da muke magana a kansu suna nan kala-kala kuma suna nan da salo daban-daban musamman yanzu da kababan yaɗa labarai ya zama a hannun kowa za ka gansu duk inda aka taɓa addini aka ɓata addini za ka ji sun yi shiru amma duk inda wani munafiki ya fito mai bata addini za ka tarar suna tare da shi ina mamaki yanzu haka akwai waɗanda na san in yau ahlus sunna yayi wata magana ko yayi wani bayani ko kuma masu kara addini da da'awa suka yi wani abu wanda za a ce kuskure ne ko kuma abu ne wannan tuwin za su cika kababen sadarwa da rubuce-rubuce amma yanzu duk abin da ake magana na abin da ya sha mutuncin manzo Allah ba wanda ya magana a cikin su da haka abin da suke so su raba mutane da addini to shi yasa idan mutum yana so ya more to shine ya rike addinin shi duk inda za a buga a raya kada ya sakaci da addinin shi da haka manufar waɗannan mutanen a fili take kuma kamar yadda na nai mana ishara alkur'ani ya gaya mana Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana a wurare da dama a cikin alkur'ani sannan hadisai da kuma bayanan malamai duk sun fito da abubuwan ubangiji Allah ya kare mu Allah ya saka da alheri ya fito yawo gaba ga shek kabir ya mangare shi kamar yadda malaminmu dr muhammad sani umar rijiyar lemo a cikin laccarsa da ya yi kan tarihin irin waɗannan abubuwa ya ambata cewa a cikin matasa akwai waɗanda suka ba da lokacinsu suke bibiyar wannan mutum don yin ƙoƙarin wato sanin ina ya dosa don kada su bashi ya yi ɓarna wa al'umma don su kare addinin mutane kamar yadda malamu suke faɗa ba sau ɗaya ba sau biyu ba suke cewa cikin waɗanda suka bibiye su babu kamar kuɗin nan dukan nan babu wani wanda bai yi rubutu a kansa ba malam rabiu wajen shekara biyar da suka gabata suna ta sa'in sa da shi ya rubuta littafi su kutum shekara goma sha sha takwas suna fama da shi zancen ba na yau ba ne ba ya rubuta littafi mara rabi ya maida masa amsa wani lokaci shafi littafi mai shafi 200 300 500 ina tsammanin akan wannan kun yi musanyar littattafai ya kai guda guda uku ya rubuta masa uku mara rabi ya rubuta masa uku malam kabiru kuma ya rubuta masa eh, zuwa yanzu biyu ko eh, kuma eh, ɗaya daga cikinsu wanda ya faɗa ya gwada a gabansu cewa na gano ƙaryarka hamsin da ɗaya na rubuta su a cikin wani littafin yan uwanka almajirai da ɗalibai za mu so mu ji kaɗan daga cikin bayanin yaushe ne yaya lamarin wannan mutumin ya fara yaya aka yi har ya haɓaka me ya faru za mu so mu ji wannan abin liya halika man halaka an bayyana wa haya man hayya an bayyana assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh dangane da tambayar da malam yi e, ya aka yi abdul ya kai wannan matsayi ko wannan mataki wanda ya kare a gidan ɗan kande shekaru ne wanda suke masu yawan gaske kamar yadda dr e bayani hasali abinda ya fara da shi shine mai da martani ga malumanmu da kuma neman suna ta hanyar ya faɗa abin da za su iya kula shi Allah ya ji kan Sheikh Jafar Mahmud Adam ta kai ga ha kawai bai kula shi ba bai san da shi ba idan ya yi bayani ko ya je lakca unguwa zai je wannan unguwa da zumba ya masa martani har ta kai ga yakan je mai duguri ha kawai ya je ya takalo wai ya zo ya martani ga shek jafar rahimahullahu ta'ala to ana cikin wannan yanayi kamar yadda kuma nan bauchi zan iya kiyayewa lokacin muna albayan na san lokacin da ya zo nan bauchi da zumma hari gido wanda ƙarshe su dr disina suka kura shi koma kano a irin wannan yanayi da ake ciki sai abin ya sauya daga abin da yake na fatan baka zuwa ga rubutu wanda akwai malaminmu mala awal madabo wanda yana kwaiwa a college ta Sa'ada trimi college of education ta kano sai ya hand out sai ya raba ɗalibansa a cikin hand out ɗin eh, da sunan hadhi na filistiwa hand out ce ba littafi ba ƙarshe ya zo ya gangami da zuma zai martani ga shi malam Auwal. sai ya rubuta littafin na ihya'ul aqida wanda wannan littafi kamar martani ga shi wannan handa awuta shi mala awal da ya rubuta ana kan haka da ya rubuta sai dr rabi sai masa littafi na alkashif i bayanin ƙarairai da ƙage-ƙage da shi abdul ya yi dangane da ahalus sunna a bayan mala rabi ya yi wannan littafi na alkashif sai ya zo littafi na Asa musa wanda maimakon ya ba da amsa akan abu tattaunawar da ake da shi a cikin wannan littafi nasa na farko da martanin da aka yi masa a cikin alkashif sai ya tsallake wannan matsala kawai sai ya koma yadda ra'i zuwa ga kan shekul sam ibn taimiyya. sai je ɗauko duk kusan abubuwan da ya faɗa a littafin ya kwafo su ne a cikin wani littafi na wani ɗan shi'a wanda yi sassakuro su maganganu ya jajjona su daga littafi na minhaji sunna na shekul islam ibn taimiyya ta nan ma marabi bai kyale shi ba sai zai masa littafi mai suna a tuhfatus saniya fi daf'in nasbi a shekul islam ibn taimiyya wannan littafi marabi bayani kan cewa abu kaza da abu kaza da abu kaza da abu kaza da ka kawo duk ka ɗauko su ne daga malam wane mai littafi kaza da ya tashi ba da amsa sai zai littafi na mukaddimatul azifa wanda ike mata take da maganin mayu wacce ta hana 'yan salafiya bacci a ciki bai warware abin da aka faɗa ba a cikin atufatus saniya na batun sata amsa da i da kwafowa da i daga wancan malami ba tare da ya bayyana cewa daga can ya ɗauko ba i wannan abubuwa nasa ƙarshe isa ke bazama zuwa daji yana cikin uslubinsa da ya gamata kowa ya sani wanda mutane ma mafi yawa sun sani idan ana tattaunawa da shi irin dai abin da ya faru a cikin mukabala ga topic din da ake magana ba zai magana a kansa ba sai ya tsallan me ake cewa tsallan bakaɗe sai ya dire sai ya tafi wajen daban domin kwata-kwata idan ka ɗauko muƙaddima ba ta da alaƙa da abin da ake tattaunawa da shi ya shiga ne matsaloli na daban sababbiyar kirkira izu ba su a ciki to a lokacin i wannan ta ɗaya sannan izo i ta biyu wanda a iya wannan lokutan dr rami da ya ga wannan yanayin salon da ake ciki sai ya ce to wannan ba rubutu ne zai warware ba tun da haka yi na yi ka yi na yi to yanzu mu zo mu zauna da ni da kai mu tattauna dangane da abin da nake ganin kuskure ne a cikin waɗannan littattafai naka minti talatin da uku ana cewa ɗan malam ka zo ka kare muƙaddima amma mutumin ne yana tsallakewa shi bai yadda ba bai yadda a yi masa tutse ba bai yadda a tattauna da shi ba sai dai mai a rubuto masa nan kayi kuskure ga amsa nan kayi kuskure ga amsa sannan idan ya duba sai kuma shi ma sai ya zo ya zauna bacin ya yi ba'asi ya tattara hujjaju nasa sai kuma a zo a sake tattauna aka ce wannan ba debate ba ne ba domin debate ne a ba da topic ka zo ka zauna ka kare a faɗa ka faɗa to minti 33 bai yadda ba dakta ƙarshe ya ga kada abin mutane a cikin duhu sai ya zo ya rubuta littafin sana tabiyinu kadibil muftari al-muta'alim al-kabari yi wannan littafi wanda za ka yi cewa ya taƙaice yanayin kallon da yi wa littafi na mukaddimatul azifa ne da yanayin samfur na mas'alolin da shi abdulbari yake a kansu a cikin mukaddimatul azifa da kuma nau'ika na kusa kusakuran da suke cikin wannan littafi nasa so bayan mukaddima yana cikin karanta ta wanda na manta da muƙabalar da kowa ya santa ta Sheikh Alkasim Jibril Umar Hotoro wacce ta kai shi shan ruwa da hannun hagu wacce daga ita ba a sake yi ba wanda kuma gashi ya sake maimaitawa to yana wannan salo na karatu na muqaddimatul azifa sai yayi tafiya wacce a mukabala ma na sake da masa da wannan zancen rana tsaka mukabalan mu ta yanzu da muka yi to sudan ya tafi a ba misir ya je ba ya je sudan ne wanda kuma a gabansa aida yana da amsa da zai bayar da ya tashi wannan tafiyar da iya za ka kafin ya fara wannan tafsiri na jakul farani sai wannan tafiya yana dawowa sai zo da sabon karatu sabon babi cewa ai ga wani mutum wanda yake kirista ne ya sako musulmi a gaba yana zaune ake wani program live ake haskawa ga musulmai sun kasa kwatar annabi sallallahu alaihi wasallam kiristan yana surfar annabi sallallahu alaihi wasallam akan topic mai suna rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin cha annabi ba rahma bane ba anan ya daga nan batan sai fara bayyana akan wannan matsala sai dauko hadisai waɗanda idan ka ɗauko hadisan suna eh, ma'anar suna cikin alkur'ani batun na sautu bai go'ab hadisi na nasu ke cewa daga cikin an fifita da abubuwa guda biyar daga ciki nusartu bi ru'b ice wannan duk ƙarya ne alhali ya manta Allah ya ce wa kadafa fi himma ru'b batun cewa ta an uqatila nas nan ma ya ƙaryata alhali ayoyin ƙur'ani da suke batun mai da yawa a yaki kafirai nan ma duk ƙarya ne daga nan batan sai fara so daga wannan sai nan yana yin karatu na alhayatu ba'd al-maut wanda shi ma sabon topic ne ya bude daga lecture da IJE a Gombe State a cikin jami'a ne ko college ne ta Gombe nan ma ya je karyata hadisai da yawa batun cewa za a zo da mutuwa a sifa na rago a danne ta a yanka ta hadisi na Abu Sa'id al-Khudri wanda yake cikin Bukhari karyata waɗannan hadisai so wannan shine tushe na batansa daga wannan abin da ya gani na shi wannan kiristan to lokacin da muka zo muka kalli waɗannan yanayi da wannan sabon abubuwa da ya zo sai muka yi duba kan cewa na ɗaya ce misara ya je kuma ya ce lafiya kalli wannan program ɗin da aka yi muna bibiya sai muka ga yaushe ya tafiya yaushe kuma ya dawo sai muka ga ai shi wannan hiwar ɗin da aka yi debate ɗin da aka yi da shi ko kuma wannan matsala da shi wannan kirista ya tattauna an yi ta ne tun shekarar bara kuna fahimta aƙalla kusan shekara ɗaya da yin program ɗin sannan shi kuma i wannan tafiyar amma saboda ƙarya sai zai ce mai lafiya aka haska kuma an kasa kwatar annabi sallallahu alaihi wasallam na biyu da muka yi bincike sai muka ga ita wannan tashar da ike bayani a kanta ba a misira take ba a amerika take sai ya zo ya tattara ɗalibansa sai ya ce to shi fa ya gano wata hidima babba wadda zai yi wa addinin musulunci larabawan nan mashayuhu na jami'ar azhar profesor wane duk sun kasa shi yanzu ya ga hidima babba da zai wa addini da haka zai yi tafiya ije tattauna da wannan kiristan da ya yi tafiya sai ga sako cewa kiristan tashar sun ce ai sai an ba da miliyan kaza aka da aka ce a sun ma daga ya kuma miliyan kaza daga fa ciniki fa miliyan biyu ko biyar sai da ciniki ya kuma wajen miliyan sittin wajen miliyan sittin ƙarshe kuma dai aka yi ta tara kuɗi yan uwa a taimaka agaza a yi ne ƙarshe fa duka ƙarshe a shishe na sudan a hotel ya kwanta alaka masa shinkafa da me da kaza so ɗalibinsa wanda suke tare da shi abokin cin mushensa a da shi ya zo ya faɗa ya ce ba fa misra ya tafi ba sudan ya tafi ya ce kuma malam yana sudan ba inda ya ji a misra kuma alhamdulillahi wannan zai iya kasancewa ka'ida ce ta mai a Sukutu ridan a gabansa an faɗa a ƙarshe mai bai iya musawa ba na gaya masa na ce ba misra ka je ba kuma mu ba za ka zo da mu ka je misira ba tashar ma ba a misira take ba kuma sannan ya kasa kare kansa so wannan a takaice shine abubuwan da suka faru daga baya muka fara lakcoci na kifi na ganin ka mai jar koma a tunaninmu a shirye yake karɓi gaskiya duba da yanayin yadda kullum yake faɗa idan an ga gaskiya a nuna masa ni farkon magana ta da shi waya muka yi na gaya masa cewa kamar da kake faɗa a bayan zuwan da mala alkasim yi akalla za ka iya cewa yanzu kusan shekara takwas kenan na yi masa bayani cewa kana cewa idan akwai kuskure a littafin ka a kake da ka gyara to ina ganin akwai abubuwan da suke kusakurai ne eh, idan da hali malam ya ba da dama sai ce kamar me sai na gaya masa wasu abubuwa da ya faɗa akwai batu na alimamul albani da ya ce ya inganta wani hadisi a shafi na 215 cikin mukaddima ta biyu sannan akwai batu na wata wani athar na eh, imam ahmad ibn hanbal wanda idatse shi na ce nan ma kayan kuskure shi dai da hayaniya wayar ta kare daga baya ya ta bibiya sai dai da dagawa sai dai wani ɗalibinsa ya daga karshe da ashar da zagi da ware abubuwan da suke karewa to bayan nan muka zo muka fara ranar da za mu fara lakta kifi na ganin ka mai jirgoma sai da na sanar da shi na ce insha Allah ta'ala tun da ka ƙi karɓar gaskiya na ce za mu busa laspikar kuma da izinin Allah wannan ba irin busa laspikar da za a yi ɗaya shi kenan za a daɗe ba a yi ba ne wannan in siris za mu bi ɗaya bayan ɗaya insha Allah ta'ala za mu yi maka martani ya ce sai ma ka gaya min na ce ai ba gaya ina gaya ma ne domin ka shirya da muka zo muka fara wannan lakcoci akalla na ga muna ta 39 cikin jerin gwano na lakcocin da muka yi masa a lokacin da ya fara wannan dan ya cewa iskanci ba karatu ba na tafsiri da yake yi nan ma mun tawarwara a kai da ba shi amsoshi wanda da ya fara kai tsaye muka ga yana takin ɗin sabon annabi da rusa san annabi sallallahu alaihi wasallam a darasinsa na hamsin da biyar to sai muka yi ƙoƙari na ya za a yi muga cewa mun kai masa farmaki na hujja da lokacin muka zafa zafa duka a kansa har ya zamto in karasa dai <laughs> har ya kai darasi na ɗari a darasi na ɗari muka yi tunani tun da mutumin nan kullum yana cewa a fito a fito a fito me zai ana rubuta masa takarda ƙarshe muka zauna ƙarƙashin kwamiti na hawariyun muka karɓi littafin nasu muka rubuta takardar muƙabala muka zayyana sharɗa muka zayyana maudu'an da za a yi maganganun da kake akan alkur'ani da suka sadakai maganganun da kake kan na abubakar na umar na usman na Ma'auya muka ce akan waɗannan abubuwa muke so mu tattauna ƙarshe aka ce ya yi tafiya lokacin da ya dawo muka ji labari sai muka ce da wasu su je amma ya zamto me kada su ce sako suka kawo domin ba zai yadda ba ku ji a matsayin ɗaliban malam ne sun zo su yi masa gajiya. ƙarshe suka shiga aka gabatar da su aka ce ina mutanen dala suka zo suka zauna suka ce dama mun zo ne mai malam ban gajiya sannan kuma ga sakon aiko mu da shi da suka buɗe ya ce to ku buɗe karanta mana a karanta masu ƙarshe nan mami ya ƙi yadda to da ya zo darasi na ɗari da ɗaya sai ya ce duk mai abun faɗa to ba fa zuwa zai ya tsaro abin da zai tattauna da shi ba sai dai ya zo ya biyo karatunsa daki-daki yadda ya tsara karatunsa aka za a tattauna da shi sai ɗauko wannan matsala ta hadisi na hadisin na na'isha na nuzuril wahayi surat ikra saukanta annabi yana kogon kira da shawaransu ya yi zantuka munana akan annabi sallallahu alaihi wasallam batun annabi ya yi hauka shekara bakwai wani iyazu billah zantuka kazamai sai ya ɗauko a matsayin shine tofik na farko da za a tattauna da shi to da na ga haka sai na zo na yi littafi na izahatu sitar an haditha hamun nabi sallallahu alaihi wasallam bil intihar raddan ala wasawis abdul jabbar da ne wannan littafi sai muka gabatar da shi niyyar mu ya ga hujjojin mu idan ya ga hujjojin da aka kawo sai kuma me a zo ai wannan mukabala din nan ma ya ki yadda daga bisani dai muka ga cewa bari mu fitar da littafi na al-anwarul kashifa li abatil muqaddimatil azifa muka fitar da juz'i na ɗaya. insha Allah ta'ala muna sa ran fitar juz'i na biyu zuwa wani lokaci to wannan a shi shine ai ba a gama da shi ba domin ita mai ake cewa safarin girki ita aqida eh, ko da yau a ce baya nan wajibi a bawa 'yan baya wani abu wanda za su rike a matsayin hujja da kuma makami ko da wani shaidani nan gaba shi ma ya taso akwai amsoshin da za a ba su sannan abu na biyu abu ne na ilimi saboda tarihi ya shaida ko yanzu kana karanta littafi na malamai za ka ji an ce malam wane yawa shekul islam ibn taimiyar raddi sai ka ji an ce ai ɗalibin ibn taimiyya shi ma me ya mayan masa raddi to yana da kyau a ce an samu wannan ta yadda jikoki da za su zo nan gaba idan suka tashi suka ce akwai mukaddimatul azifa sai a ce akwai martani akan ta juzu'i na ɗaya da kuma na biyu shine fatan da muke wassalamu alaikum bayan Allah malam kabiru bashir kenan ɗan shekara talatin da biyar a duniya ɗaliban ilimi haka ya kamata ku zamto shi ilimi ba a ko suna ba ta yiwuwa sai da ilimi in ba haka ba ba zai zamto cewa an ba wa sunnar kariya ba malam muhammad rabiu rijiyar lemo ba sani ba ko akwai wani dan karin bayani da zaka yi kan gwagwarmaya da aka yi da wannan bawan Allah ga gabanin mu je tambayoyin mu na karshe guda biyu bismillahir rahmanir rahim a tunda malam Kabiru ya bada takaitaccen abubuwa kuma da suka faru idan mun duba za mu ga matakai ne aka bi guda takwas matakin farko fara yi mai martani dangane da abubuwan da yake faɗa laccoci kenan wannan ina ba da labari kamar yadda muka ji ni gwagwarmayata da shi tun kusan shekara sha takwas baya muke wannan gwagwarmaya tare da shi ya faɗa a faɗa har zuwa yau mataki na biyu rubuce-rubuce kamar yadda muka ji ba ma mu kaɗai ba akwai wanda ma sun yi rubuce-rubuce a kan shi cikin 'yan uwa mataki na uku amsa kalubalen da ya dinga yi yana kalubalen cewa idan yana karatu ya ce inda wanda ya isa ya fito inda wani dan matar da ta yi kaza ya fito kalmomi dai irin wannan na mahaukaci domin ba na mai hankali ba ne to aka amsa wannan kalubale daga cikin mun ji abin da malam kabir ya faɗa na takarda da suka rubuta masa ta neman ya zo a zauna ya ki da wayar da muka yi da shi ni ma takarda na rubuta masa takardar na rubuta ta a cikin watan hudu in ban manta ba shi daga watan hudu 2015 2015 na aika masa ya sake bugo min waya ce to wannan abin da ka rubuto ka rubuto abin da zamu tattauna sai na rubuta masa abubuwa guda biyar na ce kan zamu tattauna na sake aika masa to shine muke doguwar wannan waya da shi ta minti 33 ina lallaban shi da mu zauna akan littafin yana kiyawa to don haka banda mu malam malamu malam mu'azzam Suleiman Khalid shi ma ya rubuta mai takarda daga baya-bayan nan dan ya san shi tunda kusa da kusa suka rayu ko kuma in ce unguwa ɗaya ma za a iya cewa dai da sunayen unguwannin sun bambanta ya rubuta mai takarda ta neman ya zo ya zauna da shi nan ma yaƙi banda wannan akwai wanda da yawa sun kira shi a waya kira shi waya daga wurare daban-daban in ya ji magana tattaunawa ne sai ya kiya da kunne na naji wani ya kira shi yana ce akramaka Allah na ji kace na na Fatima ko ma'asuma ko tana gaba da annaba ɗayan biyu dai cikin abubuwan da ya ce ce to malam ni ban yadda ba ina so mu tattauna sai ce ai ni ba aiko ni gurin ka ba kai ba aiko ki gurina ba sai aka aje waya to da haka mataki na hudu kenan da aka mataki na uku kenan da aka ba amsa kalubalen shi mataki na hudu da aka bi da abin ya gagara duk inda aka bullo masa a zauna sai ya zille ya kawo sharaɗai an cika sharaɗan ya zilli an yi an ya zille sai aka koma yin kiraye kiraye zuwa ga hukuma da ta ɗau mataki akan abubuwan da yake yi domin inna allaha yaza'u bi sultani ma la yaza'u bil qur'an wani sa'in ta hanyar mulki sai a karya abin da in wa'azi ne ba za a iya hana shi ba to ana ta wannan kiraye kiraye abu dai yana nan ayi ba ayi ba sai Allah ya kawo wani zauri da ake kira zauren haɗin kan malaman Kano da ƙungiyoyi wanda zaure ne da ya haɗa malamai na kowane ɓangare na ce kowane ɓangare ina nufin ahlus sunna da tijjaniya da kadiriya da 'yan boko waɗanda sun yi karatun zamani wasu ma ya ake jami'in profesa ne eh? al'almim da an gane <laughs> wasu ma likitoci ne wasu manya ne haka aka haɗu da kuma masu kishin addini da kuma ƙungiyoyi waɗanda su ma na addini ne sai aka yi wani haɗi shi wannan amfanin wannan haɗin shine a dinga tinkarar duk wani abin da zai tinkaro jihar da zai ɓata mata ma'ana zai kawo mata matsala addini ko a rayuwa amma wannan bai hana kowa kuma ya je karantar da abin da ya gamsu da shi to karkashin wannan zaure sai aka je aka yi wa hukuma kara kuma wannan zauren ya haɗa manya-manyan malamai kai gwamna kara to fa ga abin da wane yake ga abin da wane yake gashi gashi to daga nan ne gwamna ya nema a kamai abubuwan ya ji to da ya je ne kuma har aka zo wannan mataki kun ga shine mataki na a ma'ana a biyar kenan mataki na shida hukuma ta dakatar da shi daga nan sai aka zo mataki na gaba sai nemi a yi muƙabala shi yana ganin a yi mai adalci a saurare shi don haka a sa rana a zauna shi ne abin da aka yi asabar ɗin da ta wuce mataki na ƙarshe na takwas da ake kai shi ne kotu yanzu yana kotu duk da an yi zama na farko an tura shi yauwa ya je can ya zauna kafin ranar 28 a dawo na wannan wata to wannan shine matakan da aka bi na kan abubuwan da suke faruwa dangane da da wannan bawan Allah din kuma insha Allahu ta'ala kamar da malam Bashir malam Kabir ya faɗa waɗannan abubuwan ma za a rubuta su a rubuce don yana cikin kuskuren da muke yi abubuwa na faruwa ba ma rubuta tarihi yanzu abin takaici kadiyar boko haram wanda suka yi rubutu a cikinta suka rubuta ƙarya da gaskiya su ne wanda ba musulmi ba da arna da kuma har turawa amma wanda suka rayu da abin suka san yin abin hakikanin abin da yi rubutun yana da karanci. to duk da wani zai ce to ai a lokacin akwai barazana wani ba zai iya rubutawa ya fitar ba saboda barazana to amma wannan bai hana a rubuta hakikanin tarihi ta, hanya akwai lokacin da in abu ya kama tsoro ya kai tsoro ana iya rubuta ma a sa wani suna wanda ba za a gane waye ba da ana yin wannan shi amfanin wannan kullun yanzu yanzu mai binciken yazo zai bincike kadiya Abdul Jabbar in ba mai rubutu ba to fa wanda su suka yi irin mutanen su zai gani kuma da su zai dauka to wannan kira ne ma ba wai mu kadai ba duk wanda yake da wata gaba da zai samu ya rubuta wani abu na ilimi ya dauwana, yanzu duniya ga ta nan ta zama a hannun kowa ka, samu ka jefa shi shi kenan ka da kai zaman ka wata ran ana dalibai-dalibai zai ga Allah lalibo sai ga kuma yayi amfani to Allah yadda duk wannan abun ma zai zama a rubuce ta hanyar da zai zama tarihi da kuma zaburarwa ga yan bayan insha Allah ta'ala gaskiya ne malam Rabiu haka ne Muhammadu Bello dan gidan Shehu Usman dan fodio ya faɗa a cikin littafin sa Infaqul Maisur fi tarihi bilad Tikrar cewa al'ummar mu ba ma damuwa da rubuta tarihin kanmu wannan ya saka idan aka ce ka yi bayani a kan tarihin hausa sai ka fara kame kana cewa baya ji da ne mai gaskiyar bayin allah wannan abu ne mai matukar muhimmanci muna fatan wannan abin da muka yi ma shi ma ɗaya daga cikin abin da mai yiwa wasu ba su taɓa jin wasu gaɓoɓi ba la'alla ma wasu gaɓoɓin malam ɗin ba su taɓa faɗansu a jere ba sai a irin wannan gurin amma kuma ba daidai ba ne ba zamto al'ummar sauraro ya kamata ya zamto mu zamto al'ummar rubutu da karatu ne Allah shi taimake mu Malam Muhammad Kabir Bashir kowa ya ganka a gurin mu a kabala kana da dagewa. kowa ya ganka da ikon Allah da karfin Allah da tabgamashi daga gurin Allah subhanahu wataala da fatayin da Allah ya maka ablaita bala'an hasana Allah ya saka da alheri Allah ya sa wannan abun a cikin mizanin kyawawan ayyukanku akwai wasu abubuwan da suka faru a gurin mukamala ne wanda mutane ba sani ba ba mu gani ba a rediyo ko ba mu ji ba a irin sun faru irin abin da ke mawara alkawalis duk wannan ma ya zamto cikin tarihin da za a rubuta allah shi mu assalamu alaikum dangane da tambayar da dakta e cewa akwai wasu abubuwa da suka faru waɗanda kamar ba a samu su ba daga bangaren masu harkar rikodin ko 'yan midiya eh akwai abubuwan da suka faru waɗanda eh, jama'a ba san su ba abu na farko da ya fara faruwa shine fitowar shi malam gaba gadi wanda muna gidan murtala tunanan ne aka ce mu haɗu sannan kuma a ɗauke mu daga nan zuwa eh, wajen da za a yi wannan mukabala ɗin to a ka'ida yadda aka tsara shine zai zauna a gida za a je da jami'an tsaro za a taho da shi da mutane guda biyu waɗanda su ne kamar 'yan rakiyarsa sannan kuma su ne za su taya shi buɗe masa littafi waɗannan mutum biyun ɗan da suke gefensa so amma kawai muna tsaye a gidan murtala mun shiga cikin mota kawai sai jin hayaniya muka yi mutane an to ana ihu ana kabarbari an yi zuga guda ban san zuga nan mana cewa zuga ko gayya guda an taho wasu a mashina wasu a daidaita so wasu a ƙasa wasu a kekuna an to duk za a raka malam wajen mukabala to lokacin shi akwai wanda ransu ya ɓaci musamman wanda suke jagoranta shi wannan zama suka kirawo jami'an tsaro suma suka kira su suke cewa gafa mutumin fa ya da jama'a shi wanda suke kula da abin suka ce to ai laifinku ne wannan domin ga ka'idar da aka yi za ku je ku ɗauko shi to ƙarshe dai Allah ya taimaka jami'an tsaro suka dakatar da su kafin su karasa wannan waje shi kuma aka ba shi dama ya wuce a tare da hakan ma dai ya shiga da wasu mutane abu na biyu da ya faru waɗanda mutane ka san shi ba shine duk inda jabbarawa suke to sai sun nuna halin su na rashin tsari na rashin kan gado na rashin wayewa na ha'inci da yaudara da zamba cikin aminci wajen nan an yi ƙa'ida cewa duk wanda zai shiga sai an bashi tak ya sanya amma sai da aka samu wani a cikinsu watakila idan kun ji audience sosai ko bidiyon za ku ji ana a fita da shi so wani ne ha kawai fa ya je tsaro nasa cikin mutanensu ya zo wannan shi shigo ɗakin wannan taron lokacin da kwamishinan 'yan sanda ya zo ya duba ya me yake faruwa shi kuma kawai sai su ɗaɗo sai ya shigo ɗakin taron sai ya sanya abin a cikin riga ta yadda ba za a gani ba to kuma da ya zo a ƙa'ida an karanta dokokin zama cewa duk wanda suke observers ne kada su yi mai ko tafi babu ko tashji'i babu sali kai kabbara ko wani abu ko me ya faru kada kai magana kada kai wani nuna wani abu wanda yake da karfafa wani bangare amma fa yana zuwa ya tsaya a bayan wanda suke observers ne hmm. alamun duk duniya yana kan ba ma abdul jabbar to su kawai suka dago kai suka gan shi suka ce wannan wane ne ne aka faɗi Allah malam kai mana shiru sai hayaniya aka ce wane ne aka ce gashi nan dan uwan gaba gadi ne ga shi ya ce a yi waje da shi suka kan an kaɗo ya fita sannan a yan bidiyon da aka gayyata su gwamnati su suka gayyasu kamar yanzu dakta yana da 'yan midiyansa ni ma ina da wanda suke tim ɗina na midiya amma babu wani mutum ɗaya a cikinmu da ya tafi da 'yan midiyansa ko kodin da ake ba wani a cikinmu wanda ya ce bari ya kodin ko ya sa a yi masa kawai mun tsaya mun wadaci da wanda kafafen sadarwa za su sake shi mutane su gani amma a hakan su sai da aka samu wani wanda shi ma eh, ake cewa gonan sojan gona shigo ɗakin taron da sai yana ɗauka sai da aka gama ƙarshe kwamishina da kansa ya kama shi ya ce waye kai daga gidan wani kafa sadarwa kake idiri-diri e, ya kasa komai shi ma aka yi masa tutsiyansa dai a nan bayan an gama taro ƙarshe haka kwamishinan ban san dai da suka yi bai cewa zai kwace kyamarar tasa da shauransu to wannan suna cikin abubuwan da suka faru dangane da shi kuma malam gaba gaɗi. kafin a fara haskawa tun da muka shiga ike shan ruwa wanda watakila kuma ku lissafa ba amma da iya lissafin da aka yi daga zuwanmu shi wanda yake lissafawa iya roba goma sha ɗaya tsaya da lissafinsa a da laifi da laifi a yanzu duk gashi gumi muke a nan duk gumi muke a nan tun da kan dakta har zuwa kaina duka gumi muke amma har yanzu ko roba ɗaya ba mu sha ba amma shi roba iya ba fa ya gama lissafi ba iya abin da ya lissafa ɗaya biyu uku har goma sha ɗaya sai da ya shanye su a wajen so wannan dai na cikin abin da watakila shi wanda yake kallo bai hankalce su ba sannan tun da aka shiga alhamdulillahi da addu'ar ‘yan uwa da ake tattayi da kuma dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala a kan cewa idafa ya agaza isa hannunsa cikin wannan lamari da kuma yaƙinin da ake da shi akan abin da ake kai gaskiya ne muna shiga yanayin yadda muka gan shi to daga nan muka auna yadda sakamakon zai kasancewa saboda na ɗaya addu'ar da mutane suke ta ta yi da komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala duk gaske ka sai ka koma zuwa ga Allah duk yadda ka kai ga ilimi sai ka yi tawakkali cewa ba ilimin ka bane ba Allah ne zai maka muwafaka to wannan babu shakka dukkaninmu mu hudun nan babu wani wanda ya shiga wajen nan da fankama da takama hasali ma a rubututtukanmu da jawaban da muka yi wa 'yan uwa shine su faɗakar da 'yan uwa waɗanda suke ganin cewa wannan abin mun yi nasara cewa su karkata zuwa ga Allah subhanahu wataala su nemi dacewarsa kuma alhamdulillahi 'yan uwa a gurare daban-daban tsofaffi da tijai kowa ya yi 'yan makarantu duk sun ba da gudunmawa to wannan muna shiga muka gan shi cikin wannan yanayi na damuwa i haka i nan i can ya kasa nutsuwa muka ce to alamar firgici wannan shine wa qadafa fi qulubihim waqab to ne sanya muka samu wani karfin gwiwa na confidence da tashji a zuciyarmu cewa da izinin Allah subhanahu Ta'ala wannan mutumin kashinsa ya bushe kuma abu na gaba wanda ya faru Shi ne su kansu littattafan da aka je da su mafi yawanci da yake kyamara ba ta hasko wajen sosai ba saboda watakila mu mun kare wani bangare na littattafan a gefenmu gefen dakta akwai wani jami'in tsaro da ya sai sannan akwai wani ya eh, shi ma dan sanda ya kare littattafan ba a gani yana cewa ga sunan littattafai 500 amma idan ka kalle su a iya lungun da aka sanya littattafan ba su kai 500 ba shi ya sa ma a bayan an gama tattaunawa wasu yan uwa sai suka ɗauko hoton da aka jera wannan littattafai a gabansa sai suka yi lissafi na ƙididdiga ƙarshe sai an ga hoton ko 'yan social media sun gani akwai hoton da ya zo na a falansa an jera littattafai cewa ga malam ya shirya littattafai na alfahari so so waɗannan littattafan ƙididdigar da 'yan uwa suka yi adadinsu ba zai haura littafi 199 ba 200 afuwan 299 shine lissafin da aka yi an bi su ɗaya bayan ɗaya an lissafa amma shi kuma yana kiran nan ba na cewa me ga littafi 500 abinci goma ko kwanci ma ba za a iya yi ba so wannan abin yana cikin abin da kusan suna gefuna waɗanda watakila 'yan uwa ba su hango su ba abu na ƙarshe shine abin da ya faru a bayan an gama tattaunawa wanda alhamdulillahi a bayan an gama tattaunawa alkali ya yanke hukunci malam gaba kaɗi ya kasa amsa ko ɗaya to yanayin da ya tsinci kansa abin tausayi ne domin akwai littafi na na izahatu sitar da kuma al'anwarul kashifa wanda na ɗaga wannan karya talatin wannan ƙarya hamsin da ɗaya na so na je na bashi ma na san mutum ne ɗan hudu wataƙila ya ce hari ma zan kai masa <laughs> to shi yasa ƙarshe sai na yanke shawara bari in kira ɗansa ɗansa nafsu zakiya wanda shi ne a kusa da shi mai kwamfuta a gabansa wanda suka kalli bidiyon sai na kira shi na ce nafsu zakiya zo na ce ta'al da larabci ya zo sai na ce hadi hadiyatun lak sai na mika masa sai ce shukuran ya karɓa amma na ba shi ne a madadin mahaifinsa duk da na san mahaifin ya gansu to amma dai saboda al'umma ta shaida cewa an ba da kyauta fatan da muke ɗan ya karanta ko don ya samu shirya ya kasance domin Allah subhanahu wa ta'ala ya kan fitar da haske daga cikin me daga cikin duhu yana fitar da mai rai daga cikin matacce To wannan suna cikin abubuwan da suka faru a bayan nan an gama mukabala an je ana tattaunawa akwai abin da ba za mu ɓoye wa al'umma ba cewa ba kai wanda kake tunanin ahli sunna ba ko ɗalibin ilimi shine hatta waɗanda ake ganin 'yan boko ne ko 'yan jarida ne zalla babansu da addini ko kuma jami'an tsaro ne kawai babu wanda hankalinsa bai tashi ba da wannan abun mu da muke wajen mun ga fuskokin kowa jami'in tsaro kaga yana hawaye mc da yake gabatar da program din shine mc na government house duk wani program da mai girma gwamnan jihar kano zai allah ya saka masa alkhairi shi wannan shi yake gabatarwa ku lokacin da kuka ga ya daga takarda haka kuka yake yana mai share hawaye saboda munanan zantukan da ya ce. 'yan jaridar da suke wajen ana danna sauti sai ga suna a suna dafa kawunansu su ba cin an gama shi a tunaninsa watakila jami'an tsaro za su kama shi shi yasa ana gamawa ikidimi yan jarida suka kewaye shi yana ta wannan gumin suna ta tambayi yana ba da amsa da yana can a zaune ita su idawu tsakiya ya zauna sannan kuma ƙarshe dai suka fita waje domin ya koma zuwa gida bacin mun an gama yan uwa da dama suke sujada ga Allah subhanahu wa ta'ala a matsayin sujudu shukur sannan kuma aka hawo mota cikin farin ciki cikin murna cikin annashuwa ana mai mai da lamari da wannan nasara da wannan girma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wasu alaikum Allah ya saka da alheri ba nasarar ku bane ba nasarar addini ne ba nasarar ku bane ba nasarar sunna ne wa inna jundana lahumul ghalibun alamun ƙarya ƙurarre ne malam hamar rabiu zan mika tambaya ta ƙarshe zuwa gare ka bayan an fito daga muƙabala abubuwa da yawa sun faru ya yi ƙaramar tuba ya yi babbar tuba sannan daga baya ya tubar mu zuru menene hakikanin abin da ya faru kuma yanzu ina a kwana bismillahirrahmanirrahim ah, kamar yadda na san da yi mun ji bayan gan mukabala ya koma gida a ah, washe gari ranar Allah lahadi kenan ya fito da bayani na farko yana da yi rara gefe cewa in waɗannan abubuwa daga shi ne to taimakon shi ne idan kuma suna nan cikin littafan nan a zo a taru a tsabtace littafan shi manufar shi kaza to daga nan kuma bayan wani ɗan lokaci kuma sai ya jawabi na biyu yana cewa to maganganun nan da ya wanda suka jawo cece ku ce ya janye to amma tun lokacin da ya fitar da wannan musamman ma na biyun duk wanda suka san shi sun san cewa tuban muzuru ne na daidai maganar ya janye ba haka ya kamata a yi ba inda gaske yake sai ka fito ka bayyana mutane cewa waɗannan maganganu da na ce sahabbai sun faɗa kuma na ce bukhari da muslim da imamu ahmad da littafan musulunci sun rawaito sun dangana annabi Karya ne musu da haka waɗannan maganganu babu su ciki littafan musulunci ina roƙon allah ya yafe min kuma al'umma ma su yafe min sannan ina kira ga duk wani wanda ya rudu da waɗannan maganganu da nake yi har yake afkawa cin mutuncin waɗannan bayan Allah to ya sani wannan abun ba gaskiya bane ya dawo da kan wannan da'awar in ya dore a kai to wannan kuma ba ba da yawuna ba to in yi wannan shine abin da yake nuna da gaske ki to amma ba haka yi ba to ala ayyati halin waɗannan mu abin da muka fahimta kuma bayanai ingantattu sun tabbatar mana da haka duk zafin abin da ya gamu da shi na kaye da kaskantawa da Allah ya masa a wannan waje to ya zai ya dan tattalo mutuncin shi koya shine waɗannan jawaban masu tufka da warwara da juna tunda daga baya kuma da da shawarar wasu na kusa da shi suna nuna masa ba abin da zai gyara abin sai haka sannan kila in ya haka hukuma za ta sassauta masa mutane za su sassauta masa shi yasa yi wannan da abin da ya tabbatar da haka daga baya kuma mun ji ya fito yana cewa zai bada amsa har ya yi zama na ɗaya na biyu na uku wai ƙoƙarin ya ba da amsar tambayoyin da aka yi mai can bai ba da amsa ba to wannan don haka shi ta shafa kuma Allah ya tabbatar da gaskiya cewa ba da gaske ke ba tubaye ba alhamdulillah yanzu yana hannun hukuma kuma muna sa rai za a yi mai abin da ya dace da shi mu ba abin da za mu yi illa mu taya hukuma da addu'a farin ciki da ake ganin muna yi da jin daɗi wani sa'in har a sanya raha abu ne mai kyau abu ne mai kyau idan addini ya samu ɗaukaka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu ɗaukaka duk wani mumini farin ciki zai farin ciki zai Allah a cikin alkur'ani ya ba mu labari bugawa da aka yi tsakanin farisawa da romawa faris suka ci nasara farisa wuta suke bauta romawa kuma suna kan addinin nasara kiristanci sai zan musulmai ba su ji daɗi ba sai Allah ya tabbatar da cewa duk da an rinjaye su su romawan su ma nan gaba za su yi rinjaye Allah ya ce a ranar muminai za su yi farin ciki ku duba fa roma ba musulmai ba ne amma saboda addininsu yana da asali yana da tushe to idan suka ci galaba musulmi suna ganin wasu wanda suke da alaka ta kusa da su sun ci galaba za su yi farin ciki saboda waɗancan majusawa ne to ina ga musulmi ya zo zaman kare annabi sallallahu alaihi wasallama da yayi da kawan masa da abubuwan da aka yi masa na na kage da wannan sannan biyo baya kuma ga manyan bayin Allah abu ya faru irin wannan kuma a ce mutum ba zai murna ba da haka murna ba laifi ba ne sai dai wajen nuna murna da farin ciki kuma a kankantar da kai zuwa ga Allah ma'ana kada kada yi alfahari kada a dinga cewa dan mu ne ko dan mun isa ko dan wana ne to wannan kuma Allah baya so abin takeici ne a ce a samu tun da sunan addini balma da sunan sunna wai har ya dinga ganin abin nan da aka yi ba haka ya kamata a yi ba akwai ɗaiɗaiku da na gani ba na son ambaci suna na ga ɗaiɗaiku da suka ce tun da malaminsu ya nuna kada a yi zaman ai wannan zaman ba a ci nasara ba wannan abin takaici ne malaminku yana iya yin kuskure akwai kuma wanda suka fito su kuma burinsu wannan nasarar da aka samu gani suke kamar mu da muka tinkare shi wani abin duniya za mu samu wata ɗaukaka za to bari su zage mu wani ya fito yana ta hayaniya da zagi da da nuna cewa ba a yi daidai ba dan me zan yi bayani an gama mukabala in fito in yi bayani in ce an ga abin da ya faru hukuma ba ta yi ba bayan zaman nan da aka gama kafin a tashi alƙalin zama ya ce to zaman nan ga sakamakon shi to me bi kuma dan ni na zo na ce ga abin da ya faru kuma ga sakamakon da aka ma. to amma saboda hassada saboda kullaci saboda jahilci akwai jahilci a cikin maganganun mutumin nan ya dade yana zagin malamanmu ya dade yana zagin manya-manyan malaman da suke karantar da sunna kuma abin takaici da sunan wai ahlus sunna wai shi da awa yake amma zai fito kullun daga maganarsa Dr. Sani ɗan bid'a ne dan ikhwan ne Dr. Bashir dan ikhwan ne Dr. Malam Abdul Wahab dan kullum magana kenan to an je yan ikhwan ne kai me kai wa addinin in an je lahira Allah zai tambaye wani dan ikhwan ne ko wani dan izala ne ko wani dan kaza ne me ka aikata Allah zai tambaye ka kai me kai wa addinin kan nan ga raki kwanakin baya da aka shirya za a yi zaman farko haka ya fito yana bambami yana cewa an zo an ɗauko yara wanda ba su da gogewar da'awa waɗanda ma kaza da kaza dukkanin cikin su waye shekaru in shekaru za a faɗa na da'awa ba ba ba ba alfahari ba dalili ni da yake gani na na fi na do shekara yanzu talatin ina wa'azi tun kafin in je jami'a nake hawa min bari in wa'azi ba wai na faɗa da lafakaran ba Allah ya kiyaye a'udhu billah amma da yazo yana yana zagi tun a lokacin fa za ku kawo wasu yara kun laɓe kun koma baya to gaskiya wannan ya sani cewa kifi na ganin ka mai koma kuma kada ya ɗauka cewa shekarunsa za su sanya a raga masa a gaba in baka girmama kanka ba to ba za a girmama ka ba kuma in dai za ka taɓa addini to ba wanda zai kyale ka wannan abin takaici ne mutum ya fito ita zage-zage yanzu irin wannan kenan da wani abu na duniya aka haska an bamu da mutuwa zai a daki dan bakin ciki wa yake neman wani abu da wannan da haka a wannan gaba nake cewa 'yan uwa ku sanya malam Abdul a cikin addu'a bawan Allah nan ya tsaya tsayin daka akwai 'yan uwa malamai eh, akwai yan uwa malamai da suke tare da shi da kuma waɗanda suke gebe sun karfafa abubuwan amma dai nashi ya yi zarra ba wani abin da za ka je ka same shi da rana ko da daddare da ya shafi ba ma wannan kadiyar ba ya shafi addini ko sunna face su ya saurare ka wallahi in na kuɗi ne in bai da su zai ci kai wani ya buga waya ba na aro je a yi wannan aikin na addini ku yi wannan bawan Allah addu'a ta alkhairi na ambace shi ne saboda rawar da ya taka da kuma yake takawa yanzu dai a tafiya ta sunna a Kano da sauran wurare da dama sauran yan uwan shi malamai kowa yana iya bakin kokarin shi amma alal hakika yanzu ya zama uba da dukkan wani ahli sunna uba gare mu gaba daya muna fatan Allah madaukakin sarki ya shirye mu ya gafarta mana zunuban mu abinda muka yi na kuskure Allah ya yafe mana wanda ba su gane ba Allah ya ganar da su waɗanda kuma suke sun gane suna da wata manufa ta rusa addini Allah ka rusa su subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik to Allah yan uwa za su ba da haɗin kayi kada a motsa cikin mintuna kaɗan insha Allah za mu karkare mu kammala da wannan muka zo ƙarshen wannan zama na yau kuma malaman nan sun zo boci ne ba yau kaɗai ba gobe ma insha Allahu yau an yi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da abin da musulmai muminai ahal suna suke ƙishirwar ji su kuma ga na fuskokin wannan bayin Allah saboda yanda Allah maɗaukakin sarki ya yi amfani da su don kare addininsa. kamar da malamu na suka ta suka maimaita ba iyawarsu bane ba yin Allah ne ba shirinsu bane ba shirin Allah ne Allah shi ya alkawari cewa zai kare addininsa insha Allah laccar gobe za a yi ta a masallacin Umar ibn Khattab da ke gabashin garin Bauchi a masallacin Malam Zubairu Madaki muna wannan shirin suke sun yi shiri a gidan talabijin na nca bauchi kai tsaye su kuma sun yi alaƙa da mutanen gari yanan su kuma su tambayoyi su kuma su ba da amsa zan so su ma su tashi kudansu akwai ɗan uwa

kuma ah, Allah ya sani wannan abu manufar yanzu shi ne ah, mu tare mu yi godiya wa Allah fara wa Allah kan wannan nasar da aka samu saboda Allah kaɗai ya san abin da zai ba da a ce ba haka abin ya kasance ba Allah ya taɓa tafi mu akan musulunci